Masu sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Har yanzu dai muna cikin littafin kuskuren iyaye mata wanda Hadiza Ahmad Minjibir ta wallafa. A bayan ba ku manta ba mun tsaya ne a inda muka ji Rukayya ta kawo ma Khadija ziyara ta shigo gidan su gami da sallama yayin da Khadija ta amsa mata gami da faɗin cewa ashe ana ganin ku Rukayya. lallai khadija aike ce kika yi wuyar gani ni yanzu ma tare muke da yaye ismail shine ya turo ni na ce a ki ce yau ina da babban bako ai rabona da yaye ismail tun kafin a yi masa transfer da ke kin san dama kafin lokacin ya daɗe baya zuwa rukayya ta ce kin san ai karatu ya tafi karowa rukayya ta wuce ɗakin inna ta suna gaisawa in kuma na fita kofar gida abin mamaki sai na ga yayi ismail yayi kyau da haske yana tsaye jikin wata galleliyar mota haɗaɗɗiya to nan ne muka tsaya yanzu kuma za mu ɗora salamu alaikum yayi ismail sanni da zuwa malama khadija ya gari haba yaya ɗaliba dai wa zai kira ni malama gani kuwa na kira ki to ai kenan ina kwana yaya to ai yanzu baki ga rana ta yi ba za ki ce kwana sorry yaya an wuni lafiya lafiya lau ya bayan saduwa sai alkairi kwatsam sai kika ji na daina zuwa makaranta wallahi kuwa yaya ko sallama baka yi min ba to kin san abin ne na karatu kuma harka ne na ɗalibai wahala ne da ita don haka ne na canza sheka biyu ke na koma nake karantar lauya wonderful amma fa yaya ka burge ni Allah ya taimaka ya ce amin Khadija ya kira sunana cikin nutsuwa na'am yaya za ki yi mamakin gani na na zo wajen ki ko mhm. yaya me abin mamaki don wa ya ziyarci kanwarsa Ismail ya ce to duk a tura wannan zancen yaya menene kaza da kaza a gaskiya Khadija tun ba yau ba na daɗe ina ƙaunar ki amma wasu dalilai ne suka sa ban furta miki ba ciki kuwa har da ƙanƙanta da kika yi a lokacin baya ko na ce ina son ki za ki yi wa abin muguwar fassara domin kin ɗauke ni a matsayin wa a gare ki ko ba haka ba ne ya ƙarasa maganarsa da tambaya haka ne yaya to me kika gani na ji kin yi shiru to ainihin yaya abin ne duk ya zo min a bazata na rasa ma me zan ce maka don haka ma ka ga na yi shiru mm Khadija bakin nan naki ba zai rasa abin faɗa min ba sai dai idan bai yi niyyar faɗa min ba to ai yaya gaskiya wani ya riga ka to ai yaya gaskiya wani ya riga ka shi ma ya kwaikwayi muryarta kana ya ce wane mai sa'a haka don haka ki gaya min shi wai kuma sai na ji kunya ta mugun kama ne na rufe fuskata da tafin hannu ina wa kaina dariya khadija ismail ne ya kira sunana na ɗago kaina na kalle shi ko dai bakya suna ne wannan tambayar ta bani haushi domin kuwa na tabbatar duk kyawun mace da asalinta ismail ya ce yana son ta to kuwa tabbas za ta so shi ba don komai ba kuwa sai don irin halin zuriyar scott ba na banza yayi ismail ba wai son ka ne ba na yi ba illa dai kawai gaskiya wanda nake so yake so na kuma a gidansu ne karatu su suka ɗauki nauyi na kuma bayan haka ma gaskiya Ismail ina son sa Khadija idan na tambaye ki zaki bani amsa kwarai idan har na sani zan baka yace Abdulmajid kike so ko Muhammad kai kuwa yaya Ismail yaya aka yi kasan su ta jefa masa tambaya ita ma amsa ta kawai nake so ki ban to Abdul yadda ta kira abdul din ne sai da ta bashi haushi sai da ya kare mata kallo tsaf har ta tsargu sannan ya ce lallai za ki yi rawar kai in dai majidi ne domin na san zai aikata amma kafin sannan zan gaya miki wata magana ki binciki halin abdul din naki sosai tukunna amma kada ki bashi amanna zan yi magana rukayya ta fito ta ce ke khadija na gaji da jira wannan hira ka kin ma manta da ni sai ka ce ba bakuwarki ba sorry rukayya zo mu koma na tarbe ki ni ba wani rabu da ni tun da yayan ya fi ni Rufamin asiri rukayya su ba nake kin san mun daɗe ban haɗu ba ne shi yasa yanzu sai yaushe kenan ta tambayi ismail eh to sai dai yadda ta yiwu amma zan dawo a kusa ta ce shi kenan. ya ɗauko leda ya bata ta yi godiya suka yi sallama suka tafi ita ma ta shiga gida To bari kuma mu waiwayi Gumel. A Gumel karfe takwas da rabi na dare a can kuma gidan Alhaji Aminu na kowa misalin karfe takwas da rabi na dare Muhammad ya dawo gida kamar yadda ya saba. sai ya shiga ɗakin mahaifiyarsa domin ya gaishe ta bayan sun gaisa sai ta umarci wata yarinya da take zaune tana kallo ki hajara ta shi kawo yayin ki abinci Muhammad ya ce yau ba a kai mana ɗakin mu ba. Hajiya Sa'adatu ta ce dama Khadija ce mai wannan jarumin aikin kuma ta tafi gida. Yaushe Hajiya? Ya wani tambaye ta cikin razana. To kuma me na wannan razanar? Ko kai ma san nata kake? Ya sunkuyar da kai yana so saƙeya. Ya ina tambayar ka kayi shiru kana jina? Eh Hajiya. Shaɗi. Jan babbar magana. to gaskiya kada ma ka sake ka furta wannan domin kuwa abdulmajid ne yake son ta domin da bakinta ta gaya to amma hajiya kin san halin shi abdul din wallahi ba aurenta zai yi ba ka gani ban ce ka gaya min alhalinsa ba amma na gaya maka ka danne wannan son da kake mata ka yi ta addu'a Allah ya baka wadda ta fisa to hajiya na gode da wannan shawara da kika bani Allah ya yi mana zaɓi na gari ta ce amin shi kuma abdul bai dawo gidan ba sai sha ɗaya na dare sanda ya da muhammad yana ta rafka na filfilu akan allah ubangiji ya sa khadija ta zama rabansa ce ba shi ya tashi daga abin sallar ba sai da agogon ɗakinsa ya buga sha biyu sannan ya hau gado da niyyar kwanciya abdul ya ce muhammad ina abinci na muhammad ya ce ai mai kawo mana abincin yau ta tafi gida khadija ya tambaya a razane wanda shi kansa sai da ya ji kunya muhammad ya ce tabbas yau khadija kwanan silar tankarkar za ta yi ni kai na ɗazajiya take gaya min ni ma ban ji daɗin tafiyar ba ko sallama ba mu yi da ita ba gaskiya kam abdul ya faɗa a takaice kana daga bisani ya jabar bargo rufa amma a zahiri a zuciyarsa banda tafasa babu abin da take yi domin burinsa bai cika ba har yaushe kana tare da kamar khadija har yau bai cimma burinsa ba ai kuwa idan Allah ya kai mu tun da asabar ce zan je can garin nasu wallahi sai na latsa ta son raina ai ba zan yi kiwon banza ba kayan kwalam ɗina da take cinye min ba za ta ci bulus ba duk wannan a zuciya abdul yake sake-sakensa Kamar yadda aka saba a gidan Malam Dauda kullum kwanan duniya layin maza daban na mata daban cikin layin maza wani mutum dogo fari kuma kakkaura yana rike da wata yarinya yar kimanin shekara goma sha biyu daya bayan ɗaya ana shiga ana fita har layi ya zo kan mutumin nan da ya shiga suka gaisa da Malam Dauda sai mutumin ya ce Allah ya gafarta Malam. Wannan yarinyar na kawo yau kwananta talatin da shida tana fama da wani irin ciwo kamar na jinu. To ni shi ne aka yo min kwatancen nan garin tun daga gezawa nake shi ne nake so ka duba ta ka gani idan za ka iya yi mata magani. Ni kuma ko nawa ne zan kashe domin na biya ka in dai har ta samu lafiya domin ita kaɗai na mallaka a duniya. Abinka da mushiriki sai ya kama yarinya ya kama wasu surutai marasa kai kana ya ce da mutumin. Bawon Allah matanka nawa ya ce biyu. Malam Dauda ya ce to wacce kuka dade da ita bata haihu ba ita ta yi wa 'yarka turan iska domin ta zamo ba ta da wani amfani a gare ka amma yanzu zan yi mata magani za ka tafi ka bar ta a nan da kwana goma sha biyu kafin sannan idan ka koma gida ka yi wa matanka bayanin cewa sai ta yi shekara a nan za ka ga makirar ba za ta bakin ciki ba nan take kuwa wannan mutumin ya amince suka yi sallama ya tafi yana ta famar rafka godiya shi dai wannan mutumin sunansa alhaji nura kuma yana da arzikinsa daidai gwargwado alhaji nura yana zaune ne a cikin garin gezawa cikin wata unguwa da ake kira sarari ma'aikaci ne a karamar hukumar minjibir yana da matarsa guda ɗaya mai suna nafi ya auri nafi ne a auren saurayi da budurwa nafi rarinya ce mai hankali da nutsuwa don haka zaman su wani irin zamani na jin daɗi da kyautatawa juna sai dai har suka sami shekara tara da aure Allah bai nufi nafi da haihuwa ba don haka shi Alhaji Nura ya damu kwarai karshe da nafi da ta hankalinsa ya tashi akan son haihuwa sai ta bashi shawarar ya ƙara aure nan take ya amince Zulai ita ce yarinyar da Alhaji Nura ya aura Zulai irin yaran nan ne marasa kunya don ko alama ba ta da mutunci. Don haka da ta zo gidan zaman lafiya ya yi ƙaura tsakaninta da nafi da fari nafi ba ta kula ta ba sai da ta ga daga baya abin ba na mutunci ba ne sannan ta shiga tanka mata. Ana cikin haka kasan sai ga Zulai ta samu ciki. kada ka so ka ga murna gurin alhaji nura ya rasa inda zai sa kansa don murna duk wata kulawarsa ya tattara ya dora kan zulai da ta cewa shi zai ce menene ita ma kuma nafi bangaranta ta yi murna da wannan cikin ita kuma zulai sai ta yi amfani da wannan damar abu kaɗan sai ta ce kasa take su abinka da zuciya da ba ta da ƙashi har nafi ya kasance ta ƙosa da wannan al'amari ya zama tunda tana biye wa zulai har ta daina inda ita kuma zulai ta samu alhaji nura take gaya masa wai fi bakin ciki take da cikin ta yanzu idan ta ce ga abin da take so to ba za ta bata ba nan alhaji nura ya yi ta wani fiye kumburin baki mara dalili ana haka har cikin zulai ya isa haihuwa allah ya bata ɗiya mace ranar suna aka sa wa yarinyar suna hafsatu Sunan mahaifiyar Alhaji Nura amma suna kiranta da walida. Haka walida ta taso cikin gata da singarta Alhaji nura ne ko kuwa na fince bare kuwa uwa uba kuma zilai. walidata ta so ta shaƙu da nafi saboda komai nafi ce take mata don haka suka yi mugun shaƙuwa wanda hakan ba ƙaramin bakanta wa zulairai yake ba inda ta ƙudiri niyyar raba su ko ta wani hali ana cikin haka har walida ta kai kimanin shekara goma sha biyu inda anan ne wata ƙawar zulai mai suna jummai ta kama mata shawarar na fish a yi wa shari haka kuwa aka yi ita jummai ce ta ɗauke walida ta tafi da ita can gidanta inda nan ne jummai ta ringa shirya wa ita walida kisa iri-iri da kisisina akan dai yadda za a bullo wa nafi to abinka da yarinya mara tarbiyya nan take ta haddace komai ana dawo da ita gida ta fara shimmin rashin lafiya inda karshe ita zulaice ta ba shi shawarar ya kawo ta gidan malam dauda wanda dama tun fi azam take raka mahaifiyarta wajen shi malam dauda ɗin ubangiji allah ya kiyashe mu da aikin saɓawa mahalicci. To bayan Alhaji Nura ya dawo ne ya tara matansa na fi da zulai yake sanar da su yadda suka yi da mai magani da wata. tan ɗaya ɗibar masa ya kuma sanar da su ya bar walida a gidan har sai ta warke na fita ce alhaji aiko bai kamata ka bar yarinya a cikin wata uwa duniya ita kaɗai ba wanda zai kula da ita babu kuma gaskiya da za ka yarda da shawara ta da an koma an ɗauko ta in ya so a sa malamai su ringa yi mata addu'a Laidai jarab ta cafke lallai na fi sai yanzu na daɗa tabbatar da bakya sona. Yanzu idan bacin bakya son walida yarinya za ta samu lafiya ki ce a dawo da ita. Ke ni fada ma tuni nake zargin koke kika sa aka yi wa 'yata turan aljanu saboda ke kin ga baki haifa ba. tun da nafi take ko zamanin ƙuruciyar ta ba taɓa yi mata haka ba sai shi yau ƙanwar ƙanwarta tana mata gorin haihuwa da kuma zargi amma zilai ta cuce ni bata san lokacin da idanta ya kawo kwalla ba ta ce amma zilai tsakanina da ke sai allah ban taba zaton zaki iya yi min wannan sharrin ba kai kuma alhaji dama kwanan nan na kasa gane kanka shine a gaban ka matarka za ta ci min mutunci ba za ka tsawatar mata ba na fito me kike so na ce ai maganar zulai akan hanya take dan nima mai maganin abin da ya ce min kenan kin ga kuwa babu zancen ƙarya hasbunallahu wa ni'mal wakil na fita ambata kana ta ce amma alhaji ka bani mamaki ina ilimin naka ya tafi amma ka je ni yanzu ba zan musa maka ba domin ko na musa maka ba za ka taɓa yarda da ni ba don haka yanzu ka ɗauki duk matakin da ka ga za ka ɗauka a kaina saboda kana ikirarin zan salwantar da walida haka kika ce na fi to me kike so na ce so kake na tashi kana faɗa ina mayar maka da martani kamar yadda ka saba to ni dama na gaji da wulakanta ni da kake yi akan Allah bai bani haihuwa ba ai ba ni na hana kaina ba kuma ubangiji ba sona ne baya yi ba da bai bani ba yana sane da ni amma shi ne kullum ba ka da abin wulakantawa sai ni ya ishe ki haka alhaji nura ya ce ba dai mataki kika ce na ɗauka ba to ki je na sake ki saki ɗaya duk na fita ji duniyar gaba ɗaya ta ji tana juya mata da kyar ta rarrafa ta shiga ɗaki bakin ta ɗauke da addu'o'i kala-kala zile ta bi ta da banzan kallo shi kansa sakin da ya yi sai da ya girgiza shi haka ya tashi ya fita waje Walida zaune a tsakar gidan Malam tana wasa da ita da Maryam kai idan ka ga yarinyar ba za ka ce ita ce aka kawo tana gasina gasinar rashin mutunci ba ba kuma komai ne ya kawo hakan ba sai Khadija. abin da ya faru shine shi malam dauda da aka kawo walida sai ya kira Kadija ya ce ga walida nan ta ɗauki duk wata kulawarta a walida nan ta dauki duk wata kulawarta ta kula da ita duk abin da take so a bata kafin babanta ya dawo khadija ta ce to ta kama walida ta riƙe taram kasancewar khadija mai son yara ce sai suka shaƙu ita da walida sosai kuma walida yarinya ce mai kafirin surutu ranar suna zaune a cikin ɗakin innar khadija walida ta ce anti don allah kwancin kai na ki yi min irin kitson da anti nafi take yi min wace ce anti nafi khadija ta tambaye ta a gidanmu take kin ga ta yi min wanka da wanki ta kuma bani chocolate da biskit tana so na sosai kafin ta ce wani abu ta ce kuma kin ga lafiya ta kalau ba cuta nake ba Khadija gaba ɗaya ta tattara hankalin shi wajen walida to me kika aka kawo ki nan ta ce fita da tambayar dama umma na ce ta sa nake ta haukan karya wai don a kori ita anti nafi don haka umma na ta sa abba na ya kawo ni nan wajen wai a min magani na yi kasake ina kallon walida tunda ta fara ban ce mata kanzil ba sai da ta kai aya na ce ke walida wai me kike so ki ce min ne kina nufin ki ce dama lafiyar ki kalau kwarai anti abinda ma yasa na gaya miki don na ga ke ma kina so na irin na anti nafi kuma sai na ga kuna kama ɗaya da anti nafi ɗin ni mamaki ma hana ni magana yayi wannan wani irin bala'i ne haka take na ƙara tsanar halin mahaifina don me zai rika batar da mutane shi ma dai to watakila haɗa baki aka yi da shi to in ba haka baya za a yi daga kayan yarinya ka ce a asiri kishiyar uwarta ta jefe ta da shi alhalin kasancewa kalau yarinya take yanzu idan uban yarinyar ta hukunta matarsa da saki fa yawa kaina wannan tambayar na kuma bawa kaina amsa tabbas alaki yana kan mahaifinta idan kuma har bai yi tuba ba za shi ya tarar da ubangiji Khadija na zaune kamar gunki tana ta sake-sake ita tunda walida ta gaya mata wannan magana ta kasa samun nutsuwa gaba ɗaya jikina ya gama saki ta ji kuma ta ƙara tsanar kishiya fiye da yadda take kinta a zuciyarta a take wani tunani ya sake zo mata to yanzu walida idan ta koma gida wani kuma salo mahaifiyarta za ta ɗauka musamman ma idan ta ga mijinta zai ƙara yin aure tabbas irin wannan matan bala'i ne a cikin al'umma tana zaune ta yi zurfi a cikin tunaninta ta ji mahaifiyarta ta kira ta cikin hanzari ta tashi ta je ta ce lafiya ina ta ce lafiya dama ganin na yamma ta yi amma kuma baki karasa aikin ki ba kada malam ya shigo ya same ki ya miki fada gaskiya ni ina na gaji da wannan batar wai me saratu take yi ne da kullum sai ni ce zan rinka aiki cikin gidan nan sai ka ce wata mara yanci ina ta ce khadija don allah ki rufa wa kanki asiri kin san dai halin babanki ki daure ki daina nuna gajiyawarki akan abin da bai kai ya kawo ba menene wanka da shara don kin yi dai ai ba za ki ragu ba don haka kada na sake jin ikin furta gajiyawarki To inna abinda Khadija ta ce kenan ta je ta ci gaba da harkokinta tana cikin shara ne yaro ya yi sallama ta amsa ya ce wai gashi in ji wani a waje ya ce a baki ta sa hannu ta karɓa leta ce a cikin ambulan ta je ta ajiye ta ci gaba da shararta sai da ta gama ta yi wanka ta yi wa walida har ta shimfiɗa tabarma za ta huta sai ta tuna da wasikar da aka kamata ta je ta ɗauko ta fara karantawa. Salam Khadija ta da fatan kin wani cikin ƙoshin lafiya Allah ya sa haka amin Za ki yi mamaki kwarai idan har kika karanta wannan laita sannan kuma kika ga abin da ta kunsa. To ba wani abu ba ne bai kawo hakan ba sai mugun son da nake miki. A gaskiya Khadija na daɗe ina matuƙar ƙaunarki tun kina yarinya har kawo lokacin da kika mallaki hankalinki. Fasam sai na yi nauyin baki ban sanar da ke ba har wani ya riga ni. To amma Khadija har ga Allah ba zan iya rabuwa da ke ba duk rintsi kuma duk wuya don ke yanzu lura ce cikin ruwa mai rabo ka ɗauka don haka abdulmajid ba wani wuya zan iya tankara da shi in dai a kanki ne khadija ki huta lafiya daga mai tsananin ƙaunar ki dare da rana ismail nasir nan ne muka tsaye to mai sauraro a nan za mu dakata sai a saurari shirinmu na gaba